A yanzu haka dai hukumomi a jihar Niger Najeriya na can na ƙoƙarin shawo kan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a garin Salka ta yankin ƙaramar hukumar Magama da ke cikin jihar Niger. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya ɓarke ne a tsakanin matasan ƙabilar Kambari da kuma wasu al'ummar Fulani, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane biyu tare da ƙona ofishin ‘yan sanda na garin. Da ma fadar basarakin garin ta sha wuta, sannan da ƙona wasu gidaje da dama. Alhaji Abubakar Suleiman Abara shine dagacin garin na Salka da aka ƙona fadarsa ya ce har ya zuwa yammacin ranar talatan nan da muke magana da shi suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Fada na tun ji a hako ne. Yanzu ina kake? Yanzu ina cikin gida ne. amma ba gidana ba ko gidan na wani amma ce za ka kone shi. Bala Tajir Salka shine ɗan galadiman Salkan ya ce rashin fahimta ne aka samu a tsakanin matasan ɓangarorin guda biyu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Matasan nan sun taso a wasu kone-kone yana ne a kone musu ruga nan farar ƙasa da kuma nan hanyar busura. To ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Fulanin Malam Muhammadu Shehu ya ce suna ƙoƙarin kwantar da hankalin matasan Fulanin. ya ga musu kwantar da hankalin su kasu mai da ramuwar gayya. Yanzu kamar gidajen Fulani nawa aka ƙone? gaskiya kala za su kai guda takwas. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su gama tantance barnar da aka yi ba a sakamakon wannan tashin hankali na salkan. To amma an kara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin. Muna ganin idan suka dawo duka za mu samu cikakken bayanin game da abin da ya faru me ya haddasa wannan sannan kuma da matakan matakan da ya kamata ɗauka. A ɗaya gefen kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kai hari a wani asibitin gwamnati da ke garin Gulu a yankin ƙaramar hukumar Lafai duk a jihar Niger. A wata sanarwa da kakakin 'yan sanda na jihar Niger Wasiu Abiodun ya fitar ta ce maharan sun kashe mutane biyu tare da yin awon gaba da wasu mutane takwas a ciki har da wani likita guda. Mr. Emmanuel Omar shi ne kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger ya ce an ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin. Kamar da shi mai girma gwamna ya bada directives a yanzu haka da muke ma magana ma security agencies din sun fara aiki already. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.